To har yanzu ne muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Abdulsamad yana gaya wa Abdullahi abokinsa cewa Abdullahi na baka shawara ka ki ji to ya kake so na yi maka. Hmm? Haka kawai ka kafa kanka abu sai ka ce ka'ida ce sai ka bi dokar da ka kafa wa kanka. wannan ba hujja ba ce amma tun da ka fi son abu ya maka zaɓin mata aure da kanshi shikenan e, eh, sai ka tambayi abba ranar da za mu fara zuwa zance wajenta muka ji abdullahi ya ɗaga masa hannu ya ce ya isa haka ka rabu da ni kawai ko me ya faru da ni ai kai ka jawo mun abdulsamad ya yi murmushi ya ce abdullahi kenan wallahi ka cika taurin kai amma ba komai nan gaba za ka gano abin da nake hango maka to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba abdullahi bai ce masa komai ba kawai ya wuce ya shiga cikin mota ya zauna abdulsamad ya kalle shi ya ce masa a ba kai za ka tuka mota ba shiru abdullahi ya yi masa don shiru ma magana ce abdulsamad ya ga abdullahi ko tanka masa bai ba sai zagaya ya shiga cikin motar ya tuka suka tafi to haka suka dinga tafiya ba wanda ya ce wani uffan a tsakanin tsakaninsu abdulsamad yadda ya ga yanayin abdullahi ya san ko magana ya masa ba zai tanka masa ba shi yasa ya kyale shi kawai bai kuma masa magana ba a haka suka isa gida To bayan kwana ɗaya abubuwa sun yi wa Abdullahi yawa ya rasa inda zai saka kansa. abansa ya haɗa shi da aiki. Shi kan san bai niyyar yin aure ba a wannan lokacin. Shi san bai samu yarin yadda zuciyarsa ta kwanta masa ba, balle ya ce zai yi auren. Da ma ya samu wacce ta kwanta masa a rai shi ne zai amince ya aure yanzu. To yana cikin wannan tunanin mama Amina ta faɗo masa a rai. ya ce bare je ya faɗa wa mama amina halin da ake ciki in ya so ita sai ta yi wa abban nasa magana ya kyale shi tunda bai da ra'ayin yan aure a wannan lokaci ya ji daɗin shawarar da zuciyarsa ta bashi sai ya tashi ya shiga ban ɗaki ya watsa ruwa a jikinsa ya ɗauki manyan kaya ya saka Bole ya sa ruwan ƙasa ɗinkin ta zarce rigar ta saukar masa har ƙasa ya yi kyau sosai kafin ya tafi gidan mama aminar sai ya shiga cikin gidansu ya samu hajiyarsu a falo da sauran ƙannensa suna hira ya yi sallama ya shiga falon suka amsa masa sallamar ƙannensa suna ganinsa suka ce ya abdullahi barka da shigowa ya ce yawa hakika ƙannensa suna ba shi girma sosai abdullahi ya durkusa a gaban hajiya tasu ya ce hajiya barka da gida ta kalle shi ta amsa masa fuska ta ɗaure sai ji zuciyarsa ba ta yi masa daɗi ba a kowane lokaci ya shiga ɗakin hajiyarsa ya gaida ita ba ta amsa masa cikin sakin fuska ko hira take yi tana ganinsa za ta daina hira ta ɗauke masa fuska irin wannan abu da hajiyarsa take masa san baya jin daɗi kawai shi kenan don shi ne ɗanta na fari sai ta tsane shi haka daman ake yi gaskiya idan haka sauran iyayenmu mata suke yi wa 'ya'yansu na fari su ƙi jin su a jiki saboda wata hujja daban da suka kafa wa kansu to gaskiya ba su kyautawa ba su yi wa 'ya'yansu adalci ba sam iyayen ba za su ja ɗansu a jiki ba shi kenan ya zama koma baya a cikin sauran 'yan uwansa don allah iyayenmu su gyara su daina nuna rashin kulawarsu a kan ɗan fari abdullahi ya kai mintuna biyar a durƙushe a gaban mahaifiyarsa yana wannan tunanin maganar da mahaifiyarsa ta yi shi ya sa shi ɗagowa daga tunanin da yake ta ce masa kai kuma tunanin me kake yi haka kawai ka zo ka ta sani a gaba kana tunani abdullahi ya ɗago kansa ya kalle ta ya ce mata ba komai hajiya daman zuwa ne in faɗa miki zan tafi gidan mama amina idan akwai saƙo ki faɗa mun da kuma kallon kallonsa fuskata babu walwala ta ce masa ka gaida mama aminar ka ce ina gaida ita shine sakon. abdullahi ya ce mata to zai miƙe kenan ya tafi abdullahi ƙarami ya taho wajensa ya riƙe shi ya kalle shi ya ce masa abdullahi za ka bi mu tafi tare da kai abdullahi ƙarami ya ɗaga masa kai da yake lokacin abdullahi karami bai iya magana ba sosai ya ce hajiya zan tafi da shi ta ce masa sai kun dawo ya ɗauki abdullahi karami suka tafi tare da shi yana shiga gidan mama amina suka yi karo da ita a tsakar gida tana ganin su ta kama fara'a ta ce yau abdullahi karami da abdullahi babba ne a gidan nawa sannan ku da zuwa abdullahi babba ya ce yawa suka shiga falo suka zauna ba su daɗe da zama ba maman amina ta shigo falon rike da katon faranti da kayan abinci bayan ta zauna suka gaisa da abdullahi hajiya amina ta tambaye shi mutanen gida ya ce mata kowa lafiya hajiya amina ta kalli abdullahi karami ta ce masa ɗan autan hajiya balkisu kana nan a kurmanka har yanzu ba ka so ma yan magana ba ko Abdullahi ya ce wallahi kuwa gashi nan shi san magana bata dame shi ba sai wani dagalo da shi kamar wawa Hajiya Amina ta yi dariya ta ce ai kai ya biyo kai ma haka kake san da kana karami waye tunanin za ka yi magana gashi har yanzu haka kake magana bata dame ka ba Abdullahi dariya to ana cikin haka wayar Abdullahi ta yi kara alamar an bugo ya duba wayar sai ya ga abdulsamad ne abokinsa ya daga yana dagawa abdulsamad ya ce masa ina kashe gane gani na zo gida baka nan abdullahi ya ce masa gani a gidan mama amina ya ce awo ye shine ka tafi kai kaɗai ka ƙi ka faɗa min za ka je ko abdullahi ya ce kai jela ne dole duk inda zan je sai an sanar maka to daman ban ce ka biyo ni ba magana nake so mu yi ta tsakanin ɗa da uwa abdulsamad ya yi dariya ya ce eh lalle to tunda ka faɗa min inda ka je yanzu za ka ganna a gidan tunda na san gidan babu matsala ya ce zo ɗin ina jiran ka ya ce ai dama yanzu zan zo ko baka ce ba abdulsamad ya kashe wayar yana dariya mama amina ta ce masa waye ya ce abdulsamad ne ta ce allah sarki aminan juna ni yau na yi mamakin da na ganka ka taho kai kaɗai ba ku taho tare ba ya ce eh magana nake so mu yi da ki shi yasa na gudu na taho ba da shi ba ya ji amina ta ce allah ya sa alheri ne ya ce a alheri ne maman daman akan wata magana ce nake so mu yi ta da ki. ta ce to abdullahi me yake faruwa ne cikin natsuwa abdullahi mata bayanin abin da yake damunsa bayan ya gama ya mata bayani hajiya amina ta kalle shi ta yi murmushi ta ce abdullahi kenan ban banda abunka yanzu don alhaji ya ce yana son ya ga kaya aure ayi ba laifi maka ba abu ne mai kyau kuma yin aurenka ba shi zai sa ka fasa yin karatu ba da ka isa ka aje iyali ni ma ina bayar da goyon baya ka yi aure ya fi abdullahi shiru da ya ji irin lafazin hajiya amina gani ya yi shiru ya sa ta ce masa abdullahi ko ba ka da budurwar shi ya sa ka ke nokewa abdullahi ya ce a ah, mama samun budurwa ba zai min wahala ba abu ma ya ce min na ba shi goyon baya ya samun min mata ya ce min akwai yar abokinsa siyama sai na je mu daidaita da ita Hajiya Amina ta ce amma fa da ka'ida can mata Abdullahi yarinya mai hankali ga natsuwa ka je ka ganta idan Allah ya sa kun daidaita shi kenan. Suna cikin magana Abdulsamad ya bugo waya ya ce masa gashi ya iso. Abdullahi ya ce yanzu sai da ka zo? Eh din na zo ka zo ka shigar da ni. Abdullahi dariya ya miƙe tsaye ya ce mama Abdulsamad ne ya zo bari da shigo da shi. hajji amina ta yi dariya ta ce abdulsamad kenan allah ya bakku tare abdullahi ya fita ya je ya taho shi da abdulsamad suka shigo falon hajji amina ta ce barka da zuwa abdulsamad idan an ga zara za a ga wata duk inda aka ga abdullahi za a ga abdulsamad idar ya ce wallahi mama ban san ya taho ba shi yasa baki gan mun taho tare ba ta ce ai haka ya ce min wai baka san ya taho ba ya ce wallahi kuwa mama kin faɗa mi yayi zai zo ta ce rabu da shi to ai gashi nan kai ma ka zo suka zauna akan kujera abdulsamad ya gaida hajiya amina bayan sun gama gaisawa abdulsamad ya faɗa wa hajiya amina an kai kuɗin aurensa hajiya amina ta yi masa munna sosai sannan ta yi masa fatan alheri ta ce masa yanzu abdullahi yake min maganar shi ma abansa ya ce ya fito da mata a yi masa aure gashi abokin naka ko budurwa ya ce ba shi da ita Abdullahi ma ya ce wallahi mama yana da budurwa kawai shi ne ya amince mata da yanzu an gama magana hajiya amina ta ce abdullahi to me yasa kake haka to ko kana ganin wajen siyaman za ka je ku daidaita na hajiya amina ta yi masa faɗa abdullahi shiru yana sauraron faɗan da hajiya amina take masa ta ce washin meye laifin yarinyar son ta ne baka yi ko yaya abdullahi shiru ya rasa abin da zai ce ya ce wallahi mama yarinyar ba ta da laifi wai shi gani yake yi yarinyar shagwababbiya ce mama yarinyar dole ta yi shagwaba ita ke nan faɗe jala wajen iyayenta ita kaɗai suka haifa kin gama mama ai dole ta ga gata yarinyar kuma na ce masa in dai shagwaba ce za ta daina tunda tana son sa sosai za ta bi abin da ya ce mata ta ce haka yake abdulsamad tunda ita take son shi ba za ta yi abin da zai bata masa rai ba za ta yi kokari ta yi abin da ta faranta masa rai ni tun kafin in ga yarinyar ma na ji ta kwanta min a cikin raina Kamun ce kawai mu sha buki kai da abokinka abin mamaki sai jikin abdullahi ya sanyi duk wanda ya je masa da magana aurensa sai ya ji an ba shi goyon bayan ya yi aurensa shi ya fi dacewa abdullahi ya ce kenan ya amince zai yi auren hajiya amina ta ji daɗi ta ce yawwa abdullahi ko kai fa hakan ai ya fi ta yi ta murna bayan hajji amina ta gama yi musu nasiha suka yi mata sallama suka tafi gida bayan sun isa gidan ɗakin abdulsamad ya ci gaba da masa nasiha abdullahi ya ce to ni ya zan yi na amince tunda an fi ƙarfi na ya ce to yanzu wa ka zaɓa mummunar ko fatima abdullahi ya yi dariya ya ce kai fi wulaƙanci gare ka an ce maka mummuna ce don wulaƙanci za ka munana musu yarinya ya ce don allah ka yi min albishir ka amince da fatima ta yi nasara abdullahi ya ce to kai da ita addu'a ko kawai nake bukata abdulsamad ya ce yawa ko kai ba kawai ka ce ka amince ka wani tsaya kana jawon mutane aji kana so kana wani nokewa ya ce awo haka ma za ka ce mu abdulsamad yi dariya ya ce to yanzu sai ka faɗi ranar da za mu fara zuwa gidansu zance ko ya ce sai na samu lokaci zan yi maka maganar ya ce ka ji irin matsalar ta ka yi kome sai ka yi jan aji ya ce abdulsamad kenan kai ne dai kake ganin ina da jan aji to wallahi ba haka ba ne kai ne mutum na farko wanda zai fara fassara ni a baibai bayan ba haka nake ba yace yanzu dai wannan magana ta wuce ba ita ce a gabanmu ba magana zuwa gidan su fatima ita nake so yanzu na ji kayi ya ce abdulsamad na ji kuna magana akwai wanda yake neman auren fatima kuma yanzu na ce na je neman aurenta ai haka bai dace ba addini ya haramta neman aure a cikin nema bai dace ba na san wani yana neman aurenta ni kuma na je na fada ina so ka je ka tambaya idan an riga an yi wa wancan alkawarin shi zai aure ta to ba zan taba aurata ba ta je ta auri wanda shi ya fi dacewa abdulsamad ya ce hakika maganar da ka faɗa gaskiya ne to zan je na bincika idan an riga an sa mata rana da wani ko iyayenta sun riga sun yi wancan alkawarin za su ba shi shi kenan an jima zan je wajen farida na tambaye ta abdullahi ya ce to to misalin karfe biyar da rabi na yamma abdulsamad ya je wajen farida suna cikin hira ce mata farida in tambaye ki wani abin mana ta ce masa ina jin ka ya ce ina son kuma ki faɗa min gaskiya kar ki ce za ki min ƙarya ta ce insha Allahu zan kasance mai sanar da kai gaskiya a kan tambayar da kake so ka yi min Abdulsamad ya ce Allah ya sa damun so nake na tambaye ki akan khalifa da fatima shin khalifa ya kai kudin aure gidan su fatima bari ta ce a'a bai kai ba amma ana fatan zai kai nan gaba kace ce to ki da allah fatima tana son khalifa ko ba ta son shi bari ta ce eh to gaskiya tana son shi amma ba kamar yadda shi yake son ta ba Auren aurensu iyayensu ne suka hada da mahaifin fatima da mahaifin khalifa abokai ne suna matuƙar son su ga sun haɗa auren fatima da khalifa don su ga zumuncinsu ya ƙara ƙarfi abdulsamad ya gamsu da bayanin da farida ta yi masa ya ce a takaice dai an riga an yi wa khalifa alkawarin shi zai auri fatima ita ma tana son shi ko ta ce e a da tana son khalifa amma a yanzu tun da ta ga abdullahi ta rude shi take so san ba ta son khalifa yanzu wallahi baka ga yadda ta rame ba saboda son da take wa abdullahi ya ce to yanzu ya kenan daman abdullahi ne ya ce in tambaya idan an riga an mata miji ko kuma iyayenta sun yi wani alkawarin za su ba shi ita a matsayin mata ya aure ta to shi kenan shi zai janye maganar idan kuma ba a yi hakan ba shi zai fara zuwa neman aurenta da ta dube shi cikin mamaki da farin ciki ta ce da gaske shi abdullahi ne da kansa ya turo ka ka tambaya ya ce shi ya turo ni mana ta ce yana son ta kenan ya ce eh, yanzu yana son ta amma kuma tunda an riga an yi wa wani alkawari ba zai zo ba da mun kamar ba a yi wa wani alkawari ba kin ga sai ya zo neman aurenta fari ta ce amma ka san na ce maka fatima ba ta son kalifa iyayenta ne suka hada auren kawai hmm? ka ba shi dama ya zo tunda ba kuɗin aure ya kai ba ya zo kawai hakika fatima tana matukar son abdullahi don allah ka ba shi dama ya zo nan ta yi wa abdulsamad magiya ya ce shi kenan zai gaya wa abdullahi ya zo masu tsaro assalamu